jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da fada shugaban kasa domin sanar da ku cewa shugaban jamhuriya shugaban kasa Alhaji Muhammadu Yusufu a ranar yau din nan ya gana da wata muhimmiyar tawaga da kungiyar Sediyawo da kuma kungiyar tarayyar Africa Union African hakzalika da kungiyar kasashe masu magana da harshen Faransanci OEF jami'an waɗannan kungiyoyin guda uku sun je ganawa da shugaba Isu Muhammadu ne domin yi masa bayani a akan kammalalla rahoton aikin da suka yi na sa ido ga zaben da ya gudana a ranar 27 ga wannan wata na disamba da muke ciki zaben shugaban kasa zagaye na farko da kuma zaben 'yan majalisar dokoki a jimilce dai waɗannan masu sa ido na waɗannan ƙungiyoyin sun yaba dangane da yadda zaben ya gudana sun tabbatar ma shugaban kasa cewa an bi dukkan ka'idodi da matakan da suka dace waɗanda ƙasashen duniya suka tsaida domin tsarawa da kuma gudanar da zaɓe ga tsohon mataimakin shugaban tarayyar najeriya bugu da ƙari shugaban masu sa ido na ƙungiyar yawo architect na madisambo da ƙarin bayani fito wasu daga fadin shugaban ƙasa zo bisa ga wannan muhimmin zaɓe da aka yi na mutanen nijar mun zaga ko ina kuma mun gode wa allah madaukakin sarki da ya sa a kai wannan zaɓe cikin zaman lafiya mun duba komai an yi cikin ka'ida kuma muna fatan allah ya ba mai rabo sa'a amma ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ta musamman ga dukkan mutanen nijar saboda yanda suka yi wajen wannan zaben abu ne wanda ya nuna mahimmancin demokradiyya da mutanen Nijar suke so saboda an yi wannan abu ko ina da muka ce mun je uh, wurin zaɓe gidan zaɓe wurin kusan 430 a dukkan sashen ƙasar nan mun ce kuma ko ina muka je mutane sun fito tun ba mata da mata da samari da mata da jama'a allah ubangiji ya ba mu sa'a allah sa a gama wannan abu lafiya muna fatan alheri daga dukkan wannan sashi na ecowas muna fatan alheri duka kasashen west africa mun zo muna tare a nan muna tare da mutanen Nijar Allah Ubangiji ya sa alheri Allah kawo ci gaba da damfaraɗiya a wannan ƙasa. domin ne game zancen sa ido ga harkokin zaben su ma masu sa ido na kungiyar conseil de sun kira wani taron 'yan jarida a ranar yau din a nan birnin yamai inda musamman dalla-dalla su kaiwa, wa manema labaran bayani dangane da abin da suka gani a jimilce su ma sun yaba da yadda zaben ya gudana saboda a ce wasu hukumar zaɓe mai cikakken yanci sai ne ta ɗau dukkan matakan da suka dace domin tsarawa da kuma gudanar da wannan zaben ba tare da fuskantar wata matsala ba gwamnati daga nata bangare in ji masu sa idon na kungiyar ta kwansai rodantant ta ɗau dukkan matakan da suka dace ta fannin tsaro da suka ba da damar aka yi wannan zaɓe lafiya aka kare shi lafiya a ko ina cikin faɗin ƙasar nan sannan hukumar sadarwa ta siyasa ita kuma ta ɗau dukkan matakan da suka dace domin ba 'yan takara da jam'iyyun siyasa damar bayyana manufofinsu ta hanyar kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati domin yin shirye-shiryen da suka dace a game da waɗannan zafukan da suka gabata lamarin da masu sa idon na ƙungiyar kwansai da lantan suka bayyana cewa ba karamin ci gaba ne ba ƙaramin abu ba ne da ke raya demokradiyya wanda ba ƙasa duka ba ta afirka ake samun irin wannan tsari ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kira wani taron manema labarai a yau dinnan a nan birnin yamai domin tattaunawa da 'yan jaridan akan yaduwar da cutar nan ta coronavirus ke ci gaba da yi ba kakkautawa a cikin kasar nan mukaddashin ministan kiwon lafiya ahmed hoto ya tabbatar da cewa gwamnati daga nata bangare tana iya kokarinta domin daukar matakan kare al'umma daga kamuwa da ita wannan cuta sannan ya yi amfani da wannan dama domin ƙarya ta ta ji da ke cewa gwamnatin na da niyyar daukar dokar ta ɓace ma'ana ita urgence ta fannin kiwon lafiya sakamakon wannan yaduwa da cutar ta coronavirus ke yi a cikin ƙasar nan ga dai ƙarin bayanin da yi wa manema labarai gwamnati ya ɗauki matakai da yawa saboda kare al'umma kuma al'umma ya kamata ita da kanta ita ma ta yi ƙoƙari ta kare kanta sabili da ma'aikata na kiwon lafiya sun yi jawabi duk wanda ya kamata mutane su ji game da wannan rashin lahiya rashin lahiya ne da yake an iya a kiyaye shi kenan ya kamata kawwa da kawwa ko gawan bayan shi wannan jawabin da muka yi yau saboda jawo hankalin al'umma ne gami da matsalolin da addakwai cikin yaƙi da wannan rashin lahiya kuma mun nuna ma al'umma duka matakai da gwamnati ya ɗauka saboda yaƙi da wannan allobat da yake yau a cikin ƙasashen duniya duka ta hana ruwa su yi gudu to bai kamata ba a kai inda yake za mu gurfanawa ƙasashenmu ƙaramin ƙarfi gare su kenan dole sai an gama da kiyayewa sai an gama da rigakafi to rigakafin nan shine muke jawo hankalin al'umma sabili da akwai ire-iren ababen halaye eh, ire-iren halayen da adda koyo cikin al'umma da yake ba su dace ba da zama gwamnati yana sha hankalin al'umma gami da taro wannan rashin layan tsakanin juna ne ake bada shi a cikin hira kenan ba rashin lahiya ba ne da yake ba iya kiyaye shi ba an ce a ɗauko akwai matakai da kamata a ɗauka al'umma ta ɗauka wannan matakai shi yasa yau wannan rashin lahiya a shi ko ina kuma sai ka ga mutum ya da wannan rashin lahiya kai baka sani ba kuma alhali ya iya yaɗa ma wani wani na yana da karancin lahiya kaga sai ka mishi eh, tashi hankali ka tashi hankali da yawa to muna son al'umma ta ji kuma ta ƙara ji duk gwamnati yana iyakacin ƙoƙarin shi don ya kare al'umma ana sa kuɗi ba da yawa don kare al'umma amma ya kamata al'umma ta yi ƙoƙari ta kawo goyon baya ga gwamnati saboda mu cimma wannan yakin gwamnati ya yi niyya har ma a yi rigakafi wannan allobat a cikin duniya yanzu har an fara yin wannan rigakafi wasu kasashe gwamnati ya ɗauki niyyar kan cewa shi ma za a shiga cikin wannan tahiya insha Allahu rabbi nan da wata biyu zuwa uku za a kokari a fara wannan aiki a nan Nijar ga dukkan waɗanda suke da karamcin lahiya da waɗanda suke cikin halin kamuwa da wannan lahiya don muna jawo hankalin al'umma vraiment a kokarta ko ina a kawo goyon baya saboda a kare al'umma ga wannan rashin lahiya tunanin daga cikin kanmu na kare al'umma ne kawai babu wani zancen siyasa a ciki ina son mutane su fahimta da cewa babu abu guda wanda ya shafta ci kona mu kuma ba mu ce ba za a komi cewa muka yi al'umma ta kare kanta kawai ba mu ce ma kowa ya bar nan ko ya bar nan lalle matakai in ta cancanta a ɗauke su to za a ɗaukar su za a ɗaukar gami da tsaron al'umma amma ba dan ana shirin wani abun siyasa ba wannan ba cikin kaunan mu a wurin ma'aikata ta kiwon lahiya fi dangane da wannan matsala ta yaduwar cutar coronavirus gwamnan jihar tirabiri ibrahim tijjani kacalla ya kira taron mambobin kwamitin jihar mai kula da yaki da ita wannan cuta domin yin raskuna domin yin nazari akan halin da ake ciki a jihar zakari maman na da karin bayani lallai haka take wannan taron da kwamitin jiha mai kula da maganar cutar sarkewar lumfashi coronavirus ta kira a jagoranci gwamnan jihar talabari ibrahim cijani kajalla ta karkata ne bisa musamman ma maganar wannan cutar na sarkewar lumfashi coronavirus da ke addabar al'umma a hali yanzu a nan jihar talabari sakamakon wato nau'i nau'i da alkalumma suka kirdige a gundumar ayyuru da ma a nan wato babban gidan likita na talabirin gwamnan jihar talabari a cikin jawabin shi na bude wannan taron ya yi jan hankali sosai wato na cewar dai jama'a da su yi hatara sosai lalle ciwon nan na coronavirus na yawo a hali yanzu a nan jihar tilibiri musamman ma a nan garin tilibiri. sabili da haka ne ma shi gwamnan jihar talibari ibrahim tunani katsalla ya sake jaddada kira da babban murya zuwa ga al'umma da su dukufa da amfani da matakan rigakafi da aka shimfiɗa da suka hada da wato yawaita wanke hannuwa da sabuli sa takunkumi da kuma sakin sarari tsakanin mutum da mutum wannan matakan dai in ji shi gwamna ainihin za su taimaka wajen kariyar kai da kai kuma kariyar jama'a na kewaye. Dr. Abani Hawa tana ɗaya daga cikin jami'an kiwon lafiyan al'umma al'umma da ministan da ke kula da kiwon lahiyar al'umma ta izo a nan talabiri don su kawo goyon bayan su zuwa ga jami'an kiwon lahiya na nan talabiri cikin gwagwarmaya da suke na ita wannan cutar coronavirus ta yi bayani wato dangane da yanayin wannan cutar coronavirus wato cutar sarkewar lumfashi a nan talabiri yadda wanga ciwo yake a jihar talabiri yana ba da tsoro saboda kunga saboda kun ga girman yamai yamai tana da girma akwai mutane shama'a da yawa a ce tilaberi bayan yamai tilaberi ke zauwa fannin mutane da wanga ciwo ya kama lalle abin yana ba da tsoro abin da ya sa muna tsammani abin da ya sa abin ya yi yawa saboda har yanzu hankalin al'umma bai kawo ba mutane kamar ba su yarda ba da akwai wanga ciwo abun da muke so muna so duk wanda yake daga murya a shi duk wanda zai kawo taimakon shi a waye ma kan jama'a su san da wanga ciwo yana nan kuma yana banna wani abu da ya kasance matsala shine na an gano da cewar dai da dama daga cikin jama'a a hali yanzu a nan talabiri da yarda da cewar dai wannan cutar da akwai ta kenan akwai sauran aiki sai an ci gaba da waye kan jama'a likitoci su tsaya su san da wanga ciwo yana nan su waye ma jama'a kai don kowa ya san da wanga ciwo yana nan kuma a faɗa ma mutane hanyoyi da ya kamata su kare kansu don saboda wannan ciwo magani na harko kariya ce kamar ya kamata a ce kariyan nan wanke hannu kai da kai da sabuni koko da ruwa mai sinadari wanda ke kashe kwayar wannan ciwo sa takunkumi don saboda lokacin da mun ka zo mutane masu shiga ofital haka suke shiga suna hita ba a sa takunkumi alhali kuma masu ciwo da ake kawowa duk suna nan cikin wannan uktar suna yawo babu takunkumi wannan abu ya ba mu tsoro amma yanzu alhamdulillah mutane suna ga ganewa saboda su gendarmomi da bakin kofa mun ba su umarnin duk wanda ya zo zai shiga cikin uktal sai ya sa takunkumi in ya shigo kuma ya wanke hannu waɗannan tabi'o'i yana ragewa wannan eh, yaɗuwar wannan ciwo Dr. Abani Hawa ta sake nana ta kira magabatan jiha na cewar dai mafuta ɗaya ce daga ita wannan cutar shine na wato kariyar kai da kai tare da yin amfani da takunkumi wanke hannuwa da sabuli da kuma sakin sarari tsakanin mutum da mutum. 'Yan magana suka ce rigakafi ya yi magani idan kunne ya ji jiki ya tsira. a jihar da su jami'an tsaro na jandarmeri su yi nasara kama wata tabar waiwai mai dimbin yawa kuma sakamakon haka ne sakatare janar na fadar gwamnan jihar asmanu ahmadu ya yi tattaki domin yaba musu da kuma isar da godiyarsa zuwa ga waɗannan jami'an tsaro saboda jan kokarin da suka yi na kama ita wannan tabar waiwai din ali hashimu na da karin bayani a cikin wannan rahoto wani babban gungu ne na wato masu fatoci na mai miyagun kwayoyi musamman wato tabata wiwi wanda wajen sa'i zuwa sa'i an yi an yi wato babban ma'aikata wadda ke kula da yaƙi wato da wannan miyagun kwayoyi brigade anti-drug kenan sun yi su kama su ba samu ba sai dai kash ranar asibiti da ta gabata rana ta ɓaci inda jami'an tsaro jandarmoyi da ke nan doso suka wato tafki wannan ɗan taliki wanda ke wannan aiki to lallai wannan kuma shi dai dan talikin a garin waduka ne wato yake to ne lokacin da aka je sun ba da bayani dalla-dalla yadda suka yi suka kama wannan dan talikin To game da yadda suka ba da bayani sun ce tun ranar Juma'a da ta gabata 25 ga watan nan da muke ciki ne wasu 'yan talakai bisa motuna ne suka yi ta kawo taba ta wiwi a garin Nawa duka sun yi ta kawo har zuwa asibiti da safe. To yayin da wasu motoci guda biyu fil suka fito daga birnin Yamai suka dako suka dauki wato wannan tabai sannan ne su jandarmomi suka duro musu da suka duro sannan ɗaya daga cikin duroban ya ɗauki wato a takari inda ya rufta da gudu to sai dai shi gudan da kama shi bai tsaya bai wa tantama ya ce lalle azim wannan taba ta wiwi tashi ce kuma ya daɗe yana wannan wataucin to saboda kenan ne lokacin da suka gwada ma magatakarda na ofishin gwamnan jihar doso asman amadu ya yaba sosai game da ɗimbin kokari wanda suke nan suna yi game da yaƙi da miyagun kwayoyi ya ce bar dare bar rana za a ci gaba da taimaka musu musamman game da irin wannan lalle jan kokari da suke nan suna yi a nan cikin jihar doso gabaki daya kuma sannan ne ma wato ta wani fannin wato su wato wanda suke kula da fannin shari'a sun ce lalle azimin ɗaya daga cikin wato wannan magabata ya yaba shi ma sosai ne game da irin kokari wanda su jandarmomin suka yi na ganin cewa an cafke wani wannan dan taliki to bai haka hali yanzu dai ana ci gaba da wato eh, kwankwanto ganin cewa sauran da suke cikin wannan babban gungu su ma an kama su ana fata dai nan zuwa cikin dan lokaci gangane ya kasance su ma za a sa su cikin sarka. to masu kallon sauraron mu a nan muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mana gabatar muku labaran nake muku fata da heri mu huta lafiya labaran sashen hausa sai kuma gobe laraba idan allah yarda da zaran kun tarbe mu za ku ji mu ɗauke wasu sabbin labaran da watakila ma rahotanni. Thank you.